shi ma ya hau nasa gadon ya kwanta yana fuskantar inda take kallo zuba mishi ido ta yi cike da tuhuma shi kuwa ya limshe ido alamar bacci zai yi ta jima tana kallon shi kanta ya gama daurewa daga bisani ne bacci ya yi awon gaba da ita tsakar dare ta farka ta miƙe ta bi kowane gado ta fara tofe su da addu'o'i bayan ta kammala ta koma ta kwanta wani sabon baccin ya kuma ɗaukar ta in the morning a garin ranar tun karfe a garin ranar tun kafin ta farka ta soma jin hayaniyar su batul tsabar farin ciki ya sa ta saurin kai hannu ta zama bargon jikinta ta ware round eyes dinta tare da kallon gadajensu a zazzaune ta same su sai surutu suke kamar ba waɗanda suka sha uban baccin nan ba na ine guda mikewa ta yi zaune ta sako daga saman gadonta a hankali take tafiya tana bin su da kallo a lokacin da nashi bai farka ba yana naɗe cikin bargon shi a bakin gadon batul ta tsaya tare da kasa kunne tana sauraron firar da suke yi ko wanka ban samu na yi ba jikina duk tsami yake imini tun ɗazu da muka ci apple ɗin nan bacci ya ɗauke mu ban samu na yi ba aziza ce ta yi maganar batul ta ce ni fa na yi mamaki ya aka yi muka yi bacci daga cin tufa da ayaba kuma ba a falo muka kwanta ba to waye ya dawo da musu man gado fuskarta da alamar rodo ta yi maganar i was confused na kasa gane tsawon wani lokaci muka ɗauka muna yin bacci amma gani nake kamar ba mu dade ba tunda har yanzu safiya ce Kun kumshi dariya angel ta jin abin da suke tattaunawa wai su duk a tunaninsu suna ajiya ne ba san cewa sun ɗauki tsawon rana ɗaya suna bacci ba har wata ranar ta shigo kamar waɗanda aka yi wa wahayin surutu su su duk ta caci kurkuɗe bakunansu hadan yawon bacci yanzu haka zamu mu ini kenan muna jin yunwa babu abinci ni fa apple ɗin da tsohuwa ta bani ba abin da ya tsinana mini saboda wata iriyar matsiyaciyar yunwa nake ji a cewar Parvin duk fa wannan surutun da suke yi ba su san cewa Angel tana a tsaye ta rike haɓa tana kallon su ba yanzu ya zame kenan sam lokacin baya tafiya yadda ya dace na yi expecting din ma idan muka farka daga bacci za mu ga mai ramarece ya yi amma sai na ga wai har yanzu muna a safiya baki a kumbure hannu ta yi magana ita dai dija sai buga tsaki take yi abin ya motsa haris na kwance saman gadon shi idan shi yana fuskantar silin juyawa angel ta yi tare da kallon shimfiɗar danish samun shi ta yi aiki shingiɗe for the first time da ta raɓe da ta taɓa yin tozali da kyakkyawan murmushi akan fuskarsa masha Allah waye ga zumar kyau dimple ɗin shi biyu sun lotsa sosai yanda ka san kan shi farau kyau dan zaro ido tayi tana kallon fuskar sa farkawar shi kenan daga bacci gaba ɗaya hankalin shi na akan su batul da ke ta faman yin sambatu su yake ima murmushin jin wata shiririta su ɗauki tsawon ini ɗaya suna bacci su kwana suna bacci amma suna faɗin cewa ba su san komai ba rashin ma bugi ne ke damun su ɗauke idanuwansa ya daga kansu batul tautsiyar ido ya hangi angel tsaye tana kallon shi da sauri ya kalle ta suna haɗa ido ya ɗauke murmushin da ke akan fuskarsa can kuma ya fita kanshi a saman can kuma ya kifa kanshi saman filo girgiza kai ta yi fuskar ta dauke da murmushi a ranta ta ce ka gama rawar ka gama rawar murmushin naka wata rana a banza za ka rinka imini shi ba tare da na roka ba gyaran murya ta yi masu batul kamar masu jira kusan a tare suka dago suna kallon ta har suna hada baki wurin ambaton sunan angel sakowa batul da aziza suka yi daga saman gadon gadonsu suka nufi inda take a tsaye rungume ta aziza ta yi tana faɗin angel ke ma kin yi bacci da kika ci apple ɗin. bata bata amsa ba sai da ta fara zagayo da hannayen hannayenta saman bayan aziza tukuna ta ce eh ai ni ban ci apple ɗina ba ni da shi. ko da kuka ci ko kuka yi bacci ga yanan yanzu kun wartsake dagowa aziza ta yi daga kan jikin angel ta ce amma ai lokaci bai motsa ba har yanzu ta safiya ce yau za mu ini muna jin yunwa a ɗan shagwabe ta yi magana hakan ba karamin dariya ya ba angel ba sista batul ce ta ambaci sunanta tana a tsaye kusa da su riko hannunta angel ta yi a cikin nata ta ce mai oda na yi misin ɗinki ina fata kin tashi lafiya an sha bacci limshe ido batul ta yi fuskar ta a yamutse ta ce i'm not feeling well sai nake ji kamar wani abu ya faru da muna bacci na shiga rodo janyo ta batul ta yi zuwa jikinta ta rungume ta batul ta kwantar da kanta saman kafadar angel hannu ta sa tana shafa bayanta ta ce ki kwantar da hankalinki ba abin da ya faru bacci kawai kuka sha a ajiyar zuciya batul ta sauke tare da raba jikinta da na angel still idansa a cikin na juna ya kamata ku je ku yi wanka ba zan ɓoye muku ba tsami kuke yi daurewa kawai nake yi ina yin magana da ku cikin zolaya ta yi maganar gani ta yi suna shinshina jikinsu a rara batul ta jefa mata sista kin yi wanka shine baki ta damu daga bacci ba mu yi wanka mu ma fuskar ta a kwabe ta yi maganar ani bana ta da mutum idan yana bacci yanzu tunda kun farka sai ku je ku yi juyawa batul ta yi tare da kallon su hibba da ke zaune saman gadajen su ko motsawa ba su yi ba ku tashi mu je mu yi wanka sakowa kowannen su daga saman gadon shi jiya ne da danish mun wanke har da uniform ɗinmu suka ce mata suka ce mata maganar ta yi cike da mamaki batul ta ce jiya kuma da sauri angel ta ce ina nufin ɗazu da safe lokacin da kuna bacci ai na faɗa miki ni da shi ba mu ci namu apple ɗin ba ta kai ƙarshen maganar tana yan kame kame batul kamar bata yarda da maganar ta ba gida kai kawai ta yi tare da wucewa ta nufi toilet batul ce ta ba su shawarar su ma su wanke nasu uniform ɗin sai da kowa ya cire uniform ɗinsa suka suka yi ɗaurin gaba da bargunansu hada mazan hada mazansu tattara uniform ɗin batul ta yi ita da angel da hanna suka shiga toilet a nan suka tara kayan wankin aziza da jabir ne suka ɗebo ruwa a bucket rubina ta ɗauko musu omo su uku suke wankin kayan suna yi suna fira sauran yan uwan nasu ba wanda ya taya su dama su suka sanya kansu za su wanke musu kayan don sun ce su ba za su yi wanki ba kada karfinsu ya ƙare shi yau babu abinci Angel dai jinsu kawai take yi ta kosa ta ga reaction ɗinsu idan suka katte sun zo kawo musu abinci za su sha ruwan mamakin sanin cewa sun yi baccin kwana ɗaya Angel ta dage Angel ta dage sai cuɗa kayan take yi ko da ta zo kan uniform ɗin Haris sai ta yatsa na fuska ta ɗago su tana shinshina su a ƙarshe ta wurga ma batul a saman fuskarta ta ce ki wanke su ni ba zan wanke makato kaya ba dariya suka yi ga baki ɗayansu aziza ta ce amma kuma kike wanke mamubin da su javid su ba kattan ba ne girgiza kai angel ta yi a yayin da take matsa rigar da ta kammala cudawa ta ce idan kika lura haris duk ya fi su girman jiki shi fa tuttuɓeɓe ne ga tumbi kuma mummuna bata karasa maganar ba karab idanuwanta suka sauka akan haris da ke a tsaye bakin kofar toilet ɗinsu fitowar shi kenan daga wanka ya rike gogo jikinsa na sanye da bargon da ya lulluɓa fuskarsa babu walwala a tare da ita hararar angel harara angel ta watsa mishi ita fa idan ta ɗauko magananta ba wanda ya isa ya hana ta ƙarasawa don haka ta ci gaba da cewa san bai da kyau hancinsa gajere ne gashi baki idanuwan shi mitsi-mitsi ta maganar tana murguɗa masa baki ta yi tunanin haris zai tanka mata amma sai ta ga ya girgiza kai kawai ya wuce cikin ɗakin su batul ta ce na lura angel ba kya san haris ban san me yasa ba ta kai ƙarshen maganar tana kallanta shi ma ai haka kawai ya tsane ni akan me yasa ne zan so shi ta kai ƙarshen maganar a yayin da take kai hannu ta ɗauki bucket ɗinta da niyyar ta je cikin toilet ta zubar da ruwan kumfar ta ɗebo wani ruwan da za su yi ɗauraya da shi a bakin famfo ta tsaya ta tura bokitin ta kunna tap ɗin ruwa ya shiga kwararowa tsugunnawa ta yi tana jiran bokitin ya cika ba kuma ya faɗo mata a rai ba face lokacin da tana a gida tare da darinta ita ko hanyar wanki ba ta sani ba darinta da kansa yake zuwa ya wanke mata inifom ɗinta na makaranta ya goge mata su duk wannan wahalar bata san da ita ba Shi ne ya yi mata wanka ya zira mata kayan a jikinta Allah sarki rayuwa kenan ganin ruwan ya cika bokitin ya sa ta kai hannu ta kashe famfon ta miƙe ta riko handling ɗin bokitin ta fice da shi a lokacin har sun kammala yin nasu sabin saura ɗauraya a tare suka rinka ɗaure kayan aziza ce take zuwa ta shanya su a saman igiyar da ke a cikin toilet ɗinsu suna dab da za su kammala sai ga yasmin ta faɗo cikin toilet ɗin fuskar ta ɗauke da murmushi sai faman washe baki take yi lafiyar ki kuwa kike faman zabga murmushi batul ce ta ima ta tambayar da kyar ta samu nutsuwar cewa Kati ne suka zo kawo mana abinci da mamaki akan fuskar batul ta ce are you serious Jinjina kai yasmin ta yi ku dai ku zo mu je mu ci abinci aziza ta ce amma na yi mamaki yau ba rabon mu kwana da yunwa ba angel dai sai murmushi take sakewa tana kallon su ganin har yanzu ba su gane cewa wata ranar bace ta zagayo bari mu mayar da basket ɗin. ga munan zuwa Allah ya sa dai ba wasa kike yi mana ba a cewar Aziza Yasmin ta ce I'm serious ko dai ku yi sauri ku zo. Ta juya cike da zumuɗi ta kuce. Da sauri suka karasa shanyar kayan nasu, hannayensu a rike da na juna, suka faɗo cikin ɗakin. A tsaye suka samu kattun sun kame ga kayan abinci nan saman dining carpet ɗinsu. A shaƙe, bin duk suna a zazzaune, kowa ya nutsu jikin jikinsu sai ƙyarma yake yi saboda tsabar yunwan da suke ji. Karasa shiga cikin ɗakin suka yi. A gefen 'yan uwansu suka zauna a jere Batul Aziza da Angel. rabince ta yaye musu jan kyallen daren na farko waro ido ta yi tare da wage baki ganin tsiran nama a shake da tare din saboda yawan shi har su ci su rage da an ci mama su ci wani irin maiko tsiran ke yi ya ji kayan kamshi hadasa albasa da tumatir ba tare da bata lokaci ba kowa ya zura hannu yana ɗaukar tsiran naman yana ci yanda ka san akuyoyi haka suka taune shi mutum ɗaya ne yake ci yake ci a tsanake tamkar bai san ci sam bai san cin abinci karasa karasa uban me yake ci ya koshi ran shi ne ya bashi cewar ana kallon shi slowly ya dago da idanuwansa da sauri Angel ta dukar da nata idan dan kada ya gane shi take kallo kin sa min ido sosai ya ambaci hakan a cikin zuciyarsa saboda ban yarda ta kai ba kai din abin tuhuma ne dole na sanya maka ido duk wani motsinka akan ido na a cikin zuciyarta ta yi maganan tamkar ta ba shi amsar maganar shi alhalin kuwa ba ta san me yake sakawa a ransa ba ban san me yasa kike tuhumata ba laifin me nayi miki me me yi miki ne yayi tambayar a cikin zuciyarsa ita ma ta shi amsa a cikin zuciyarta baka yi min laifin komai ba sai dai ina zargin ka ta ya aka yi jiya ka faɗo mini cikin toilet bayan na datse kofa ta ciki sai ya aka ka shigo bata kai karshen zancen zuciyar nata ba Maryam Rubina ta katse mata hanzarinta kuna ta cin nama kun manta da shan ruwa ta yi maganar tana kallon kowannensu dakatawa suka yi da cin naman hiba ta ce bari ta zuba musu ruwan bottle water ta ɗauko mai sanyi ta tsirara musu ruwan a cikin wedding cups ɗin da ke a kowa ya miƙa hannu ya ɗauka yana sha saboda tsabar kallon angel da yake yi har sai da ya shaƙe ya hau yin tari da sauri haris ya ɗaura hannun shi akan bayan da danish yana ɗanbi bubugawa sai da ya daina yin tarin tukunna ya zame hannunsa dariyar gefen fuska an ta saboda ta gane ita ce silar da ya shaƙe ta san ya tsargu ne da irin kallon da ta yi mishi ɗasu. abin da ke faruwa su duka biyun ba su yarda da junansu ba shi yana kokuntan canzawarta ita kuma tana zargin shi da ba cikakken mutum bane ba Tunda daren jiya da ya faɗo mata toilet ba tare da ya kwankwasa ba ta cire masa zakatan da ta saba ya shigo daga ciki ta ina ya shigo shine abin da ya sanya mata rudu game da shi bayan sun kammala cin abincin sauran da suka rage hada kayan marmarin da aka kawo musu da kuma snacks batul ta tattara su ta kwashe a cikin kwandonta ta kai karkashin gadonta ta boye su tattara kayan abincin kattin suka yi javid ya dauko musu na shekaran jiya da suka kawo ma danish ya miƙa musu suka karɓa kafin suka fice daga cikin ɗakin lokacin da uniform ɗinsu suka bushe kowa ya ɗauko ya sanya kayansa a jikinsa saboda tsabar jin daɗin da suka yi hanna ta ba su shawarar su yi wasa gabaki ɗayansu suka taru a tsakiyar ɗakin nasu raba kansu suka yi gida biyu mutum bakwai bakwai sai mutum ɗaya ya rage ita ce mai gabatar da wasan wato hanna bayani ta so yi musu akan yadda za su gudanar da wasan duk wanda na can ko a cikin ku zan rufe mishi ido da tafin hannayena in matse su zan ba shi sunan wanda zai gano mana idan har ya kuskura bai canka daidai ba da shi da wanda ya canko kowa zai yi musu dundu ɗaya a bayansu kun amince hada baki suka yi wurin cewa e mun amince duk wannan abin da suke yi tsohuwa tana a tsaye a bakin kofar ɗakin ta tana kallon su hannunta riƙe da sanda fuskar ta ɗauke da wadataccen murmushi Haris come out da kai zan fara zaka gano mini DJ fitowa Haris ya daga jerin layin da yake ya je gaban ta ya tsaya yana fuskantar sauran 'yan wasan hanna ta tsaya daga bayan shi ta zagayo da hannayenta saitin fuskarsa ta rufe mishi idanuwan shi da tafin hannunta tafiya suka yi a gaban layin na farko kowa ya sha jinin jikinsa daga haris ya kai hannu zai canko mutum sai kaga suna girgiza kai gudun kada ya ja musu dundu cikin rashin sa'a haris ya riko hannun mubin ya ce ita ce aiko gaba ɗaya suka fashe da dariya Mubin kuwa rai a ɓace ya ce amma dai Haris an yi ba bahago. Kai baka gane hannun mace da namiji ne? Dije ce fa aka ce ka kamo ba ni ba. Maganarsa ta yi matukar basu dariya, hatta tsohuwa sai da ta murmusa. Kamar yadda na ce a dokar wasa idan mutum ya canko ba daidai ba, da shi da wanda ya canka kowa zai yi musu dundune, ne. Don haka Mubin da Haris ku tsugunna ku ba mu bayanku. mubin yana cika yana batsewa ya fito daga cikin layi ya duka shi ma haris ya duka kowa ya naɗe hannun rigarsa babu tausayi babu imani haka suka jera layi suna dinga kai musu dunduna a bayansu ko da aka zo kan angel dama haushin haris take ji muguwar da gwiwar hannunta ta daddage ta buga mishi kulli a baya har wani sauti ya bada durum nan take ya kife kasa dama shi binta ne ya zube yana mayar da numfashi ido sun ciko tab da kwallon ko ba a faɗa mishi ba ya san wace ce ta yi mishi wannan dundun idanuwan shi akan fuskar Angel ya ci alwashin sai ya rama idan aka zo kanta Hanna ta ce the next person is kowa ya kasa kunne yana jira ya ji su wane ne murmushin mugunta ta sake kafin ta ce batul ki gano mana Jabit jiki ba kwari batul ta fita daga cikin layin Hanna ta rufe mata ido da tafin hannunta suka soma tafiya suna bin layi na farko duk wanda ta riko hannun shi sai ta sake har ta rike hannun Jabir ta murza shi kamar ta ce shi ne, sai kuma ranta ya bata cewar ba shi bane kasa kasa da murya yake ce mata ke ni ne ki ce ni ne amma ina batul sai ta tsallake shi ta riko hannun Parvin wanda ta nufi tsari ya kama ta motsa lips ɗinta ta yi tare da cewa he is the one Hanna ce you are on ta yi maganar tare da zama hannunta daga kan fuskar batul waro ido ta yi ganin farvin gaba ɗaya suka fashe da dariya cikin shashekar kuka farvin ta ce ban yafe ba kin ja min bala'i janyo kwalar rigarta batul ta yi hakuri zaki dama kin fi kowa cin abinci yau ki zo kawai mu ba su baya su yi mana dunduna bayan da ta iya aka suka duka kowa ya yi musu dundu a baya farvin ta sha kuka ita kanta batul sai da ta matsayar kwalla don ta mugun don da mugunta suke yin dundun komawa suka yi cikin layi next person da aka kirawo aziza ce aka ce ta canko musu naufal hanna ta rufe mata idanuwanta da yake allah ya yi mata baiwa duk wanda ta riƙe hannun shi sai ta shinshina kamar maiya wai da ƙamshin jikinsu take amfani tana zuwa kan hannun naufal ta shinshina sai cewa ta yi shi ne. gaba ɗaya suka sanya sowa tsohuwa fa yau ta samu abin nishaɗi sai faman marmashi take yi har lokacin ba su san cewa tana a tsaye a bakin kofar ɗakin ba tana kallon su babu rabon aziza ta sha dundu angel dai sai fargaba take yi ta kosa layi ya zo kanta ta ji wa za a ce ta canko har allah allah take yi a cikin zuciyarta mutane na gaba da aka kira dije ce aka ce ta gano da nishi hanna ta rufe mata idanuwanta suka tafi suna bin layi duk wanda ta riƙe hannun shi sai ta sake ta ce ba shi ba ne. hankalin Angel ya yi matukar tashi ta. kada Deje ta canko ta ta ja mata bugu ai kuwa dai tana zuwa gaban Anjel ta damƙe hannunta har kusan fitsari sai da Angel ta yi a ruɗe take girgiza mata kai kamar tana ganinta har ta bude baki za ta ce shine sai kuma ta saki hannun Angel ta ƙara gaba dan nauyar ajiyar zuciya Angel ta sauke hada sanya hannu ta shafa kirjinta ta ji daɗi cikin rashin sa'a Dije ta ko Rubina ta ce shine Rubina ta ji haushi shi ko shako wuyan da je ta yi tana jijjiga ta ce saboda ke shashasha ce ta ina hannuna ya kai na da na tsayi ki ga yatsun hannayen guntaye ba ne ke ba kya bambancewa ne gaba ɗaya suka fashe da dariya hatta da nishi da ke a tsaye sai da ya ɗan saki marmashin gefen fuska hanna tana dariya ta ce ba faɗa ba ne wasa ne ku yi hakuri ku zo ku tsugunna ku karɓi la'adar ku rai ɓace Rubina ta fito daga cikin layi ta kai hannu ta janyo wuyar rigar Dija suka shiga tsakiya suka duka ɗaya bayan ɗaya kowa ya zo yana yi musu dundu a baya ko da aka zo kan Angel sai da ta naɗe hannun rigarta dama haushin Dija take ji <laughs> kai kai yar nan yar nan ta daddage da iya karfinta na ƙarshe ta buga mata dundu a baya har sai da Dija ta kife kasa tana kuka girgiza kai tsohuwa ta yi ganin irin muguntar da Angel ke yi musu wurin yin dundu ta kosa layi ya zo kanta ta ga idan ita za ta iya tsira to Allah sarki kofa kun kosa layi ya zo kanta ne kuma idan kun kosa yau na ga komen. ɗan YouTube ɗin nan kwanan nan ba kwa son yin fa in ga comment ɗinku kuna so Angel ita ma ta sha dundun ne goya mu a kashi na gaba don jin yanda na Angel zai zo kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin gurgurgun kadara kashi na 27 ita damuwar ta ba